sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan bata sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan cutar kazuwa ko kuma smallpox a turanci cutar da ke sahun cutuka masu matukar hadari da ke haddasa kuraje masu matukar ƙaiƙayi baya ga mashashira da kuma hana barci wadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da kawar da ita daga ban ƙasa tun a shekarar 1980 amma kuma akan ga lokaci lokaci zuwa lokaci. cutar ta kazuwa wadda ake alakantawa da kazanta a baya-bayan nan ne aka samu barkewarta a wasu ƙauyukan jihar maraɗi ta jamhuriyar niger inda masana ke cewa zuwa yanzu akwai fiye da mutum dubu uku da suka harbu da kaso mai yawa na almajirai musamman a ƙauyukan sudori zuwa tsibirai da kuma garin uda wanda ke matsayin karan farko da aka gabatar cutar bayan shafe tsawon shekaru ba tare da jin ɗuriyar ta ba madam nasiru safiya ita ce babbar jami'ar lafiya a sura ta kuma yi ƙarin bayani kan haɗarin cutar da kuma yadda take yaɗuwa. musabbabin abin da yake kawo cuta ta ƙazuwa ya danganta da rashin tsabta eh in ta bullaga jikin mutum ana gane tun da yaran kuraje suna hara hito ma mutum kurajen da suke hitowa a gaɓoɓi ne sukan hito tsakanin yatsotsi da inda duk gaba take tunda ba tsakanin yatsotsi bai har gaba gaba duka har na jiki gaɓoɓi da inda suke gwiwa hannu ko kafa ce

tsakakkanin kahuwa ne hammata gaɓoɓi da inda suke haka suke hitowa ƙurajen kuma ƙaiƙai gare su suna susa kuma ƙurajen na ruwa suke in suka fashe ruwan nan ɗaya ruwan ɗaya taɓa ɗaya he hito ma wani guri daga ruwan ya taɓa wani guri kuma sai sake hitowa ana iya ɗaukar ta tunda kawai yara in suna wasa guri guda suna iya ɗoka ba ma kawan yara 'yan makaranta almajirai. Kaso mai yawa na almajirai ne suka harbi da wannan cuta a maraɗi wannan dalili ya sanya tabar malam lawali wani mai makarantar allo don jin irin matakan da yake ɗauka wajen baiwa almajiransa kariya. An samu wannan kasuwa. ɗaliban nan suna da yawa ma wanda suka same ta sai dai muna bin matakai mhm. wani lokaci muna kai su likita ana yi musu allurai da ƙwayoyin magani. Mhm. wani lokaci kuma abin yana hin karhin mu muna tura su gida wajen uwayensu wani lokaci kuma muka yi magani irin na gargajiya gaskiya muna yi iya gwalgwadon saboda mukan fidda raniku wanda ake tsabta akwai rana kamar ranar jiya talata mhm. mukan hidda ta ne a zo a yi share-share mhm. da kuma yaran da ya kamata su yi wankin kaya mhm. saboda lokaci in ka bar su kace sai alamus ko juma'a ba su mm. to sai mu hidda wannan ranar ta tsakiyar karatun talata eh, sai mu sa su yi wanki kuma wanda ya kamata a ma wanka a yi duk ina da wannan matakai. Suma dai wasu almajirai da suka harbi da wannan cuta ta kazuwa ko kuma smallpox sun mana ƙarin bayani kan halin da suke ciki. Suna ɗaya ya ina je nan jikina yana ɗaukar ƙaiƙai haka sosai to da na samu wani lokaci yana mini kaikai jikina ina neman dai magani haka na ɗan shashawa ma dai maganin da ba har dai na tafi gida can dai na samu na galagajiya ina yin wanka ina yanke jikina da kyau to shi ne dai har dai sa dai na samu sauki inusa ka yi kasuwa kai eh ta mi kashi kaikai da kuma ta yi min da dudu ga gura a haggace mm-hmm. to ka je likita ne lokacin da ta kama eh na je likita mm. allura aka mun amma wata biscin a waya bisa jijiya aka yi kuma da kanin bata mutu ba to yanzu ka ba ka da ita ko a sai dai kaikanta mm-hmm. tana mun kaikai hanyar kai mu sunanka Abdulaziz. To Abdulaziz na ga kai ga ka kana da kazuwar gata nan duka jikinka. ka. ya kake ji kai? Ina kwanci na yi hanga ina jin zafi. Ba ka wanka ne ta kama kaka ko koya ne? Ina wanka. Tun yaushe ka kamu da ita wani. Tun da wanga da sam. Ka je likita ne? A'a. to me kake sha hama ita wannan kalba magani hmm? magani magani na mi kama wani iri ga wanda ba musu magani sai dai duk da yadda masana ke ci gaba da nana ta matsalar rashin tsafta a matsayin babban dalilin haddasa yaduwar cutar ta kazuwa wasu magidanta da suka harbi zuwa ra'id resa da mai gidanta malam lawali sun ce sam ba haka batun yake ba wallahi gaskiya da mu da diya da mun kamu a hada mu uwaye wallahi <laughs> ba mu taba yin ta ba gaskiya inda dai gaskiya ana wahala ba babba in ya daure yara ba su kwana allahi su ta koke-koke an je likita an yi allurai kuma ana tashan kwayoyi a wanka ana wanki kuma ana keɓe ni na yi zaman raba soso kowa da nashi sai dai ta kasu kashi kashi mhm. akwai mai kaikayin jikin nan kuraje su yi akwai kuma maiya mai ruwa eh amma duka dai kowa ya lalle wannan matsala mai gida mun yi jima cikin mu har iyalin namu kai har wasu yan jikokin mu nan da ake kawa mhm. do sun tashi da ita wallahi to bakin lalle matsayin ina fatan Allah ya kawo karshen wannan lamari gwamnati su sa hannu Allah taimaka a taimaka ma talaka ana batun cewa kamar kasamta ke kawo ta kuma wallahi ba magana kasamta wanka ma sai da dan kofaro muke yasa bai da aka ce yana kashe kurashi to amma dai wallahi sai dai sauki daga Allah wannan hali da aka shiga na annobar cutar ta kazuwa ya tilasta kungiyoyin jin kai irin su a matuni ba zuwa cikin ƙauyuka don taimakawa masu karamin karfi da tarin almajiran da suka harbu kamar yadda shugaban kungiyar ahmadu Abdulkarim ke cewa mutane ba yara ba manya suna da wannan alloba ta kaza paske jiya firizantaman jiya muna can muna yi musu magani mun ga abin ya zama da ba a tunani har da jiya ma mun ga dan jariri mai mai kaza kenan ko abin kwarai ne kwarai ne kuma bu shekarun jima ba ma nan ba can wani kawai udal can ma mun je mun ga ko ina abin sai a hankali da muka gama abin ya sai muka karo furodikin na maganin kaza ana ta basu ana ta ba su da almajirai da 'yan gari da maza da mata kowa da kowa sai dai wanda allah ya hidda wannan ta yi a kwarai Ganin irin illar da wannan annoba ta kasuwa ke haddasawa ya sanya kungiyar Epicenter kafa wani kwamiti na musamman kunshe da masu ruwa da tsaki don wayar da kan jama'a kan yadda za su tunkari makamantan cutukan masu yaduwa wanda Musa Ɗanladi guda cikin shugabannin kungiyar ke cewa matakin zai taimaka wajen dakile cutar da kazuwa. Eh, an zaɓe su da su ne wakilan al'ummai kuma su ne gari kuma su ne za su gano abubuwan fuskar lahiya bisa abin da ya shafi kowane unguwa kuma su kawo rahoto nan gidan likitocin da suke rataye gare su za a ba su alamomi na kowace allo bayan da take faruwa in sun gani ba su yi magani ba a su zo dai gidan likita su gai likita za su taya su tabbatar da in ita ce na ba ku misali in suka ga alamomin kwalara suka ga alamomin ado da sauransu za su taya su kawo labarin a likita domin an ce ba a cin gari sai da ɗan gari domin in sun ga wannan alamomin da suke faruwa allubai in sun gani a cikin unguwa sai su zo su kawo rahoto bayan sun kauru itu likitoci za su tahiya ta tabbatar da in haka ne ko in ba haka ba ne in haka ne kuma za a ɗaukan matakai don saboda a samu a ciwo kan abu. jami'ar lafiya madam nasiru safiya ta ce wajibi ne al'umma su ɗauki tsaftar jiki da ta muhalli matukar suna buƙatar yaƙi da makamantan cutukan waɗanda ƙazanta kan haddasawa. kiran da za mu yi zuwa ga uwayen yara ya zamanto ka in ya hude ta lakwal ne ko makaranta in ya zo abin da za a fara a samu ruwa a wanke ma yaro hannu kafin ya ci abinci yaran na a rika kula da tsaftar jikin shi tunda yanzu lokacin sanyi ne ai ruwa masu gumi a shiga daki amma yaro wanka a wanke kayan shi tunda tsabtar jiki da ta tuwahi ake kuma su uwayen mu malamai da zan yi kira gare su kun san yara yan makaranta a kasu almajirai guri ne na tattaruwa duka daga wannan gari daga wannan gari ke yawwa makwancin su tare kenan yaunin na yana bisa kan malami kenan ya kamata a rika kulawa a kula da tsabtar su da tsabta jikinsu da na kayansu eh kenan dai wannan tsabta ta jiki da ta tufafi ita ce ya kamata a kiyaye tuma da lakalaman nasiru safiya kenan kan matakan yaki da cutar kasga ko kuma smallpox da aka samu ballarta a jamhuriyar niger rayuwanmu mai sama allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a likita bokan turai a da niyya sosai da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a wannan lokaci a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azma bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya ƙara mana lafiya